واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله والنشين درسي نشر النشيدة كان نظام لتاتم العرب المكرم لتاتم الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الإمام البخاري دائرة الهجران بشكرة قريب من سن الشدة شكرة تقول إيه الحديثين تماما تستشيكي من ربنا الله مدرسكي متكافرة رحمه محمد بن الامام البخاري babu shakka shi ne littafi wanda ya fi daraja a wajen karantar da ladubba musulmi babu littafin da ya fi shi wannan darasi har yanzu muna cikin babi na samarin da yana karantar da hukuncin karɓar kyauta za mu karanta hadisi na gari da mutum da bakwai kawai insha Allah ta'ala حدثنا محمد بن ثابت الإمام البخاري محمد بن خالد اليمام الأباني قال حدثنا إسرائيل بن يونس بن يونس الصفيدي عن الأعمش يعتبر حديث وجاء الإمام الأعمش سنة سليمان بن مهران عن أبي وائل شكما يعتبر حديث وجاء أبو وائل سنة شقيق بن سلمة حمرقة دي مكبرا سبب دعاء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم أما هي بسبب الحمرقة باعت شيء ومشيك حاجي سيئة أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يا مسلم ان الله سبحانه وتعالى الله الله يبني ذلك اما دي سبب اني كما قالت له رسوله سبب اي النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا انا اتاش شكينك ذكرت إلى سوى إني أذكر وأنا ابن عشر في الجاهلية أرعى الزلمة تجي إلى سنة وشكرة كبومة إلى كيوى الحواكي لغة لا أكعرفها النبي صلى الله عليه وسلم أبو وائل شين شقيق بن سلمة جاء كرب حديث الله وجل عبد الله بن مسعود ذكر الإمام البخاري عن عبد الله كوكب من دي بقى بيان الشيخ عبد الله بن مسعود الجيني في مكتبه الجامعه حضر النبي صلى الله عليه وسلم الرسول عبد الله فانت شيء دوك ولا تحاجي اذا اقروش اذا قال دخل ما حيبقى ودي اشياء ابن عباس وابن عمر وابن عمري ما جاء عبد الله بن مسعود نفسه كان عبد الله ايضا الرجيم البدر عبد الله بن حضر النبي صلى الله عليه واله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود يجيب النبي صلى الله عليه واله وسلم يجيب عجيب الدائي وحمسى ومن زينا الدائي من زينا ولن تكيف عمسى ونكرى بدائي ماذا لا رجي لا رجي الدائي nabi sallallahu alaihi wa sallam yake ko an samu ta idan mutum ya gayyace ku wala taruddu hadiyya wala taruddu hadiyyata kuma kada ku mayar da kyauta idan an muku kai kyauta kada ku mayar da kyauta wala taqribu al-muslimina kuma kar ku doki musulmi wannan riwaya ta akwai riwaya ta da cewa wala kada ku rika dukan mutane ba ma musulmai kawai ba waɗannan maganganu umarni ne na Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sahabbansa umarni ne da musulmai ba su daya kada ku duki musulmai ko kada ku daki mutane wannan riwaya tana cikin musnadul imam ahmad hadisi na dubu takwas da dari ku da tamanin da uku kuma hadisin yana sahihu ibn hibban kitabul haqli wal ibada فصل في التعظيم فصل في التعظيم حديث نبيه يرتفعينه في لبن شكا ده مسند الإمام الجزار حسن شعب الإيمان مع الإمام البيهقي حديث لم يتزلزل لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحكيم الجامع الصغير حديث بعيد 50 فصل لإرواء الجميل وجد النشيد شاكي مع السنة حديث ما النجاة يزود عنا تقضي فهذه النبي البلائية والمشركين عبد الله بن مسعود أما أقول حديث الإخوان الإنجليز شنو رواية عبد الله بن عمر سنة كمالية رواية عبد الله بن عمر يجي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله لا يأتي أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها ku amsa mu ita wannan gayyata idan ba an gayyace ku zuwa gare ta ku amsa wa gayyata na cin abinci idan an gayyace ku zuwa gare ta wannan riwaya ta ta inganci don haka ita al-Imam Bukhari ya saka wannan riwaya cikin al-Jami' sahih amma da saka riwaya Abdullah bin Mas'ud ba a cikin al-Jami' sahih sai ya saka ta a cikin al-Adab al-Mufrad saboda wancan riwaya ta Abdullah bin Umar ta fi inganci النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجيب الدعوة وأنت جريتها أجيب هذه الدعوة إذا دعيت الله بيان تكتي لدى حكمت أنت جريتها أجيب جلد تأسكون لتر إن شاء الله تعالى da shi malamin ya kawo hadisin nan a nan saboda ya tabbatar da bayanin karancin dukan mutane don haka sa ya kawo wannan hadisi a nan wuri don muna magana ne kan kyautata zama da bayi babu yana karantar da hukuncin kyautata rikon bayi tunda an ce a kyautata rikon bayi su ke kawo hadisin abdullahi bin mas'ud wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wala sabbu bil muslimin kada ku rika dukan musulmi amma ainihi bayani game da amsa gayyata yana cikin cikin littafin insha Allah ta'ala ya kawo wannan bayani don ya tabbatar da don ka mallaki bawa ba ka da ikon dukkan don kana jagoran mutane ba ka da ikon dukan don haka yasa hadisi ya zo da lafazi kashi biyu kada ku daki musulmai wata riwaya kuma kada ku daki kada ku rika dukan mutane umuma idan an kawo rabi min bajin aure a ce bayi musulmai wannan sun fi cancanta a ce kan nisanci dukan wannan yana nuna addinin musulunci tuntuni ya kare hakoki na dan adam kaga addinin musulunci bai haramta maka rikon bawa sun ba amma rikon ya yi maka bayani mai kyau wanda ba ta samun wani addini wanda ya bayani irin haka Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta ka rika dukan bawa haramun ne don kamun da kai Allah bai ba ka dama haka ba amma ba mu fara bayani game da matsala ta mayar da kyauta kafin ci gaba da karatun littafin insha Allah ta'ala saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan hadisi ya haɗa abubuwa guda uku ajibu da'i ku amsa wa mai gayyata la taruddu hadiyya kada ku mayar da kyauta wala taqribu al-muslimina kuma karku dokin su kada ku mayar da kyauta yana bukatar bayani babu shakka matsaloli kamar guda hudu na daya abinda ake ce mutunta shine abin da aka ba wa ɗan adam kikraman aw tawassulan saboda a daraja shi ko saboda a nuna maka kauna duk abin da aka ba wani mutum ya ɗauka ya ba ya maka saboda ya mutunta ka saboda ya girmama ka saboda ya nuna maka yana son ka wanda ke ake ce mutunta wanda a hausa haka ma a larabci wanda asali sun ma kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam idan aka ce kyauta ma a hafsa da ke gaira shi ne abin da ka ba da wani mallakanka ka ba da wani saboda ka nuna girmamawa ka da wannan ko saboda ka nuna kana kan shi wannan shi ne yake da a arab mujallar na sha biyar shafin ɗari uku da hamsin da bakwai mu'jan masayi ke buga shafi na 67 don haka idan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kada ku mayar da kyauta yana da idan ɗan adam ya ba ka wani abu saboda girmama ka saboda nuna soyayya gare ka to kar ka mayar masa wannan abin da ya ba ka sai dai kalma ta kyauta tana da bambanci da sadaka ta wasu wurare dukkan su dai ka dauki abu ne ka bawa shi ake ce ma kyauta shi ma wancan sadaka haka amma inda suke bambanta na daya malamai suna cewa alhadiyya yuqsadu bi at-tahabbu aw tawakkul au sula kyauta kana yin ta ne saboda nuna soyayya ka da mutum saboda sada zumunci gare shi ko saboda wato kare ta alaƙar ka da shi aw mukafa ko ya zama to ka bayar ne saboda lada gare shi da wani abu ya aikata maka shi ne ta saka maka wannan kyauta da ta bashi amma ita ta sadaka fa abin da ya bambanta ta da kyauta ya kusaru biha tawabu ba a tsere ta farko idan aka ba da sadaka ba a da wata manufa in za a samu lada a lahira kaga wannan asiri kyauta tana yin ta ne don duniya sannan takan zama don lahira wato kyauta kan ɗauki ma'ana biyu duniya da lahira amma ita sadaka ba ta ɗaukan ma'ana ba ce kawai don a samu lafiya wanda malaman fito suna cewa tamlikun min gairi wa abin da ake cewa kyauta ka miƙa wa mutum abunka ba tare da kana fatan ya dawo maka shi wannan littafan fito da yawa kamar da wani bujjari mutum da mutum shafi na arba'in da tara da littafin muhalla na ilmu hazmi mujallar biyar tara shafin ɗari da shirin da uku a bambanci na biyu tsakanin sadaka da kyauta ita kyauta ba ta tabbata sai an karba wannan ka'idar musulunci idan ka ce na ba ka wannan gidan to bai tabbata ba sai ka karbi gidan idan ya muka a wannan lokacin ba karbi gidan ba gidan ba na ta a ka'idar musulunci kyauta ba ta tabbata sai an karba Ba idan kabila wa kabila farar imuni in ka karba ya zama na amma idan ba ka karba ba shi ke amma ban da sadaka tun da dama sadaka ta yi ta ne don lafiya ko ba a karba ba ta mutu wannan sadaka ta tabbata Allah ya samu gani saboda dama ba don duniya kai ba amma da ke kyauta ta yi ta ne don duniya tun ba a karba ba kana iya ba ba misali ma sadaka ba ka da ikon fashi don haka ita sadaka kana ba kana ba da ita saboda ka samu lafiya da na biyu babu halin ka fasa ba a fasa sadaka Eh, ita kuwa kyauta kana ba da ita don duniya ko kakan ba da ma don to amma sharaɗinka sai an karba ta ke tabbata mallakar mutum kuma a nan malamai suna faɗaɗa bayani game da kyauta ba wai abu ne wanda ake iya mallakar ka kawai ba hatta hidima ana ɗaukar da ababi na kyauta kamar misali ka shiga mota za ku yi tafiya sai ka ɗauki nauyin kuɗin mutanen da ke wannan motar tafiya a nan ta yi tsakanin da cewa ba cire kudin kai ka ba ba kowace ko kuwa duk inda aka ji aka tsaya za a kai ruwa sai ka siyo ka ba ba sai ka biya kuɗin ruwa wanda hidima ce kake wa mutane kuma tana matsayin ne. yana da kashin baji na sai da malaman fito suka sanya kamar wanda ya ɗauki nauyin jinya marasa lafiya shi ma yana ƙarƙashin kirka bayani na uku da shi akan amfani da wata kalma wanda da yawa mutane ba su bambanta shi idan aka yi amfani da kalma ta alhiba to alhiba ba kyauta ce kawai ba kalmar alhiba ta ɗauki sadaka ta ɗauki kyauta idan kana karanta hadisai ka kawo kalmar alhiba to alhiba ba kyauta kawai ba ce alhiba kalma ce ta ɗauki sadaka ta ɗauki kuma kyauta gaba ɗaya saboda haka aka yi amfani da ita don a yi ishara da abin da ya shafi sadaka ko kyauta ba gwamnati amma idan aka ce an hadiyya wannan ya tsaya ga kyauta da ya shafi sadaka cikin mahajar da cikin farkon bayan mujallar na cikin nabiya shafi dari da cikin da bakwai ya ce alhibatu tukulatu bin ma'anar a ne a'amni ala alwa'i ibara kalma ta alhiba ta gane ma'ana mai faɗi wanda ya wuce sadaka kawai ya wuce kyauta kawai ya shafa sadaka ko da mutum ya ya fi bashi akan sa ƙarƙashin aljiba a zama wasiya to akan sa ƙarƙashin aljiba amma idan aka kawo sallaka hadiyya yana tsayawa ne kawai a kan kyauta banda sadaka wannan yana cikin kashfa tuntuna na limamu Yahudi باب الهبة والعطية مجلد الكشاف إلى أليك بالجن إك وأنواع الهبة هبة تنا دموئك ديوة أقول صدقة أقول شوكة أقول لهنة أقول العطية وأن تذكر ما نمسنا مجلع إيدي ومعانيها متقاربة duk ma'anar su kusan ɗaya ne illa ana samun bambancin kalmomi illa dai kalmar alhiba ita ce take gane dukkan wani abin da za ka yi za ka ba mu wani ko dai da nufin sadaka ko da nufin kyauta an bi amma akan kira shi a wasiyya mihila hadiyya inda ya bambanta ku yake wannan fa in fasada da in qa'i thawab al-akhirah faqat fasada idan ka dauki wani abu ka bayar da nufin ka samu lahira kawai to sadaka wa in fasada da iqa'i ikraman wa tawaddudan wa mukafa fa hadiyya idan ko ka bada abu saboda ka nuna soyayya ka ga mutum ko darajawa ko ko saboda tukunci wannan duk yana karkashin sauka a kai ba yana karkashin sadaka ba abu na wasu shi ne tsakanin sadaka da kyauta malamai na cewa sadaka a shi domin da jin bayani ka san wa abin da ka yi shi don ka samu lahira bai yiwuwa a ce yana daidai da abin da ka yi shi don ka samu duniya don haka yasa sadaka ta fi kyauta amma kyautar ta kanci sadaka a wasu lokuta kamar yadda ibn taymiya ya faɗa cikin mutumin fatawa mutum na talatin da bai shafin dari biyu da hamsin da ta ana wata tambaya kan sadaka wal hadiya ayyuhuma afdal tsakanin sadaka da kyauta wanne ya fi sai ce a sadaka ma yi uba liwajin ba ke ba da sun mahba min gairi kafin bishafin mu'ayyar ka ba da sadaka ne kawai don ibada ga Allah an ɗan ibada ba wai damuwar ka bane wanda ka bawa saboda haka ita sadaka kana cikin ta ne ka ba don ka samu rabo a kiyama ba ka damuwa da waye ya tafi wannan sadaka ka ga wanda take sadaka kun dama ba don shi kai ba don lahira wala kuma bi eh, garu min jihati ba ta da wata mulka kuma idan ka kira abu ka ba wannan mutumi a matsayin sadaka a zuciyarka a tunanin ka ba ka da wata manufa na wannan mutum ya saka ba amma hadiyya kyauta fa fa yaqtul liha ikram shakhs muayyan kana nufin ka daraja mutum ayyane kana so ka daraja mutum a ayyane sai ka ɗauko abu sai ka bashi na'am kana iya ba shi da nufin sadaka din amma ka ayyana shi shi yasa aka ce kyauta tana iya ɗaukan ma'ana biyu ka ɗauki ma'anar duniya da lafiya shi ya sa ya ba da misali da kyauta da aka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yawa sun ba mu annabi kyauta ne da nufin daraja annabi sannan da nufin su su daɗa kusantar allah su samu lada a kiyama kaga kyauta ce suka yi wa manzon allah amma ta ɗauki ma'ana bi ta ɗauki sadaka ta ɗauki kan ma'anar kyauta inda sun ce wa annabi ga sadaka manzon allah zai karɓa ba saboda allah ya haramta masa cin sadaka amma kyauta aka ba shi sai ya karba kuma kyauta da manzon Allah yana da daraja saboda girman sa haka kyauta da mai karanta da addini ka dauko abu akwai mutane da yawa da za ka ba su kyauta amma ba ka ba su sai ka ba mu wannan ne karantar da addini yana ɗaukan ma'ana biyu yana ɗaukan ma'anar kyauta yana ɗaukan ma'anar sadaka ba haka yasa yace wa idan ta bayyana zalika fa sadaka ku afdal babu shakka sadaka kafi saboda ita sadaka kana yin ta ne saboda ka samu ladan alkiyama illa inda kyauta take son sadaka an yakuna fil hadiyya ma'anan takunu min bihi afdal min sadaqa ya zama ita wannan kyauta da ka bayar tana da wata ma'ana wanda ya ɗauki sadaka a ciki idan kyauta ta ɗauki ma'anar sadaka ko wannan kyauta ta fi sadaka lada ya ba da misali kamar wanda ya ba da kyauta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fi hayatihi mahabbatan lahu ya ɗau kyauta lokacin da manzo yake da rai ya ba saboda son annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan kyauta ce ya ba annabi don inda ya ce sadaka ne manzo Allah ba zai karba ba amma kyauta ce ga annabi saboda haka kyauta ce mai matsin ma'anar sadaka ta fi kuma sadaka girma haka mutum ya ɗauki kyauta ya ba ma wani ɗan uwansa na jini likaribin ya sulu bihi rahma aw eh, aqul lahu fillah ko wani zama mai hidimar addinin Allah kamar malami ko mai karantar da yara da sauransu ka ɗauki kyauta ka ba shi wannan kyauta ka ce a ce ka ba da sadaka ga wani saboda ne saboda ka karfafa a akan hidima da addinin Allah don haka sadaka ce sannan ka daɗa nuna ƙaunarka ga gare shi ka daɗa nuna ƙaunarka ga wannan mutumin saboda abin da yake gabatar wani addinin Allah ka ga ya ɗauki ma'anar sadaka saboda ne saboda nufinka ka samu lada a kiyama shi sa ka ba mu wannan malam yana ma'anar kyauta saboda ba baka ba mu wani ba sai shi wannan tunda ka ayyana wanda za ka ba mu dukiya to ba sadaka ba ce domin ka'idar sadaka ba a ayyana wanda za a ba mu amma tun da ka ayyana to ka ɗauki ma'anar kyauta tun da kuma kana da nufin ka samu lada a kiyama ka ɗauki ma'anar sadaka saboda ka ita wannan kyauta da aka yi wa malami ko mai karantar da addini ta fi sadakan da za ka yi ta ba tare da ka ayyana wani ba domin ka suna da yawa tana karfafa ma wannan mutumin da ci gaba da addinin Allah ya ci gaba da aikin da ya yi. na biyu kana karfafa maka cewa kai kana cikin masu ƙaunarsa, kaga an daɗa karfafa alaƙa tsakanin da shi saboda ka ibn taymiya ya ce idan ka ɗan kyauta ka ba ma ɗan uwanka na jini wanka ko kanaka wannan kyautar ta fi sadakar da ka bada waje domin tana ɗaukar ma'anar ta da zumunci tana ma'anar ta da zumunci sannan idan ta yi ka samu dada a lahira sadaka ce don haka sadaka tana fi kyauta amma idan kyauta ta samu mahalli mai girma ya ce tana jin sadaka ba ka za kare kuma abuwan mai sadaka na biyar haramun ne mutum ya koma ga sadaka amma ita kyauta tana iya komawa gare ka kaga abin da ya bambanta su haramun ne idan ka ba da sadaka ba ka dawowa ka ce a bani abin duk wanda ya ba ka sadaka saboda kayi ne zan Allah Ta ba mu Allah kan za ka samu na a lahira yanzu Allah suke sai dawo ma da abin da ka ba shi Ka ga akwai rashin hankali ba haka haramu sadaka idan an yi ka ba a zuwa a ci an fata ba zai yi ba don haka za ka gane kuskuren mutumin da zai gina masallaci ya kira jama'a ya ba su daga baya sai kai ku gano da abina da wanda zai gina makaranta ya kira wani ce to malam ga kina a yi kai sai daga baya sai kai ban da kai ba da wani da makaranta ta wanda ya ba da abu don Allah da nufin sadaka ba shi da iko ko makai haramun kaga akwai bambanci tsakanin sadaka da kyauta a nan abin da ya kawo haka shine labarin hadisin sai na Umar hadisin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum uku suka ba da labarin ta na farko akwai sai na Umar bin Khattab sai na Umar ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la ka ubti sadaqatika ya kai umar karka koma ga sadakar da ka bada wa in aqaqahu bi dirhami ko da wanda ka bada sadakar zai saida maka akan sule daya karka yadda ka kai wannan abu idan ka riga ka cire abu ka bada shi don Allah to ba a koma maka saboda kai ka idan kai hijira ta bar gari don Allah wannan gari ba za ka dawo ba har abada saboda don Allah ka bar gari ba wai saboda eh, karkatar kasuwanci ba na hijira da dan duniya amma wanda ya hijira domin Allah ya banke wannan gari dai kuma maka haka to haka wanda ya cire dukiya ya bada shi don Allah wannan dukiyar bai ta komai a ra'anta nan ba za ka gane kuskure mutumin da ya da zakka sai kuma ya ce to mu yi ciniki da ku wato zai kira mutane yana so ya da zakkan saniya daya sai ya haɗa mutane kamar goma sai ce ga kare yadda zan ba ku ita zakka amma ina son yi ciniki saboda zan saya subhanallah ya za a yi ka ba da zakka kuma ka saye ta ya za a yi ka fi da sadaka sannan ka dawo maka maza Allah ya ce ko da a ce wannan sadaka za ta dawo maka a sule wato da za a rasa wanda zai sai wannan saniya a garin a dawo maka da wannan saniya a ce malam ba mu ba mu saniyan nan ba mu sule ne ka karbi saniyan nan maza Allah ya ce na Allah na umar karkai saboda ka riga ta ba da don Allah ba a koma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa innal aida fi hibatihi kal aidi fi kayhati wanda ke komawa ga kyautarsa kamar mai komawa ga amai yayi amai ya koma ya dace hadisin yana sahih bukhari da kuma sahih muslim muka kuma yana kitabu kitabu a sahih bukhari kitabu a sahih muslim wannan riwaya sai na umar saboda abin ya auku ne da sai na umar bin kasuwa Allah ya kara maka yarda ya yi kyauta mutumin yana ne ya sai da daga Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana sai da umar sai wannan kyauta akwai riwayar ɗansa shine Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar shi ma ya rawaito hadisi irin na sayyidina Umar hadisin sa ya sahihi Sunan Ibn Majah da uku. mutum na shi ne abdullahi bin Abba shi ma ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-aqidu fi hibatihi kal aqidu fi kaytihi wanda ke komawa ga kyautarsa yana sama da wanda ke komawa ga amalsa waɗannan hadisan gaba ɗaya guda uku sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin abdullahi bin umar eh, abdullahi bin abbas yana sahihu jami'ul fakir hadisi na dubu hudu da dari daya da kuma sha hudu da kuma dubu da dari daya da sun ka tara sadaka idan aka ba da ita ba a koma amma kyauta tana da damar ka koma misali mutum ne ne da aure ya yi ta kyauta da ita wannan mata da zai aura kaya iri iri ta kalma riguna da sauransu sai aka zuba za a yi da shi ba ko ai kyautan dama da manufa aka yi tun da aure bai samu wata a dawo mai da kudin ka sadakin aiki ma yana karkashin kyauta ne sadakin kyauta ne don haka yasa Allah ya faɗa farkon suratul nisa wa atu nisa sadaqatihin nikla kaga ya kira da kalmar al nikla sai ta kalmar ta al al-nikla tana daga cikin kalmomi da ake kiran kyauta ai kyauta ka ba wa mata ba biyar da kai ba kyauta ce ake ba wa mace don a aure ta saboda haka sadakin ma kyauta ne duk abin da ka kashe a wajen neman auren na ba a dawo ma da shi kaga kyauta ana dawo da shi amma ban da sadaka ko akwai wanda ke kuskuren su fassara wancan hadisi da kyauta wanda ko ba daidai ba akwai bambanci tsakanin kyauta da sadaka ta wajen komawa gari in ka duba alfatawa kubra da mujallar da shafi na 442 sai matsalar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala taruddu hadiyya kar ku yadda ku mayar da kyauta wannan kalma kar ku mayar da kyauta mutum ya ya kamata mu tsaya mu yi magana a kai domin shi kama ba gaba ɗayan ta bane kar ka ɗauka yanda lafazin ya haka ake nufi ba kowace kyauta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a mayar da ita ba akwai kyaututtukan da wajibi ne ma kamar idan an maka kyautar wajibi ne kamar akwai kyaututtuka waɗanda suke wajaba a mai da haka karka ɗauka inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala tarudul adiya ya ɗauki kowanne irin kyauta na ɗaya daga cikin waɗannan kyaututtuka shine ci da ceto kyautan da aka yi saboda kayan ceto wannan kyauta haramun ne karka shi da ake yi da alhadiyyatu lishafa wanda ya ma kyauta saboda ka taimake shi wanda kyauta haramun ne kamta a littafin da kuma ukata a wajen mai talatin da ɗai shafin ɗari biyu da tamanin da shida malamin cewa amma hadiyya ta fi shafa'a yin kyauta saboda an yi ceto misalinsa مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلم كيف أتكشيك sai ka tafi inda za a karɓo ma amma ba za ka iya isa ga inda za a karɓo ma nan ba sai an samu alfarman wani shi wannan mutum da aka tafi wajen alfarmarsa ka haɗa mu da wani sai ya karɓa mai haƙƙi wani ya zalunce ni sai ce ba ni kai ka sai ka ba ni wani ga ce tonka zai yi saboda ka kwaso ka amma yake shi ba zai cece ka ba sai ka biya shi wanda halin mutane yanzu da yawa aka yi da wuya za ka san musulmi ba ce ba abin mamaki wanda da babu shi da al'adar kare. amma yanzu musulmai hakika da dama taimako wanda ya kamata a ce ka yi shi za ga musulmi ba zai yi ba sai ka biya kuma haramu to don haka ko da ka ɗauki kuɗin ka ba shi shi wannan kyautar da aka mar wajibi ne ya mayar ka ga bai shafi wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana a kai yace au yunsila ilayka haqqaka aw yuwalliyahu wilaya ko ko misali kana bukatar shugabanci kamar yadda ke faruwa yanzu ga waɗanda ke siyasa sai na bukatar wani matsayi a ba za mu ba za mu taimaka maka samu ba sai ka ba mu wani abu wanda shi ne rashawa yana daga yana daga abin da ake nufi da alhadiyya fi shafa yin kyauta saboda za a yi kyauta ibn taymiya yace wa lahu hadhihi shafa'a allati fiha i'anatun ala fi'l wajib duk wani kyautan da ta zama za yi za a maka saboda za ka taimaka a kan aikata wani abu da ya zama dama wajibi ne kai saboda ai dole ne ka taimaki dan uwa masu autar ku ko a bar wani abin da ke haramun fa hadhihi aidan la yajuzu fiha baya halatta a karbi wannan kyauta wa ya tuba bi mahdi an yabu da filan kama ya tawakkalu bihi ila ahad ila akadi haqqi amma kai ba, kai da ya zama an danne ma haqqi ko kuma misali ga yadda yanayi ka a yau ka yi karatu ka cancanta ka samu aiki ka ga ba wai baka karatu ba akwai bambanci da wanda ya siyo takarda shi wanda bai ma karatu ba kai ka yi karatu ka ci abin da ake bukatar a ci sannan ka cancanta ka samu wani aiki da wani yake ba za a baka aikin ba sai ka biya kudi to shi ne yake kai za ka ba da saboda ya zama baka da wata mafita inda akwai wata mafita haramun mai kai ma amma tun da ba mafita gare ka ba za ka ba da saboda kwato haƙƙinka amma shi ne karɓar wajibi ne ya mayar da wannan kyauta saboda haramun da yake shi haramun ne gare shi amma kai da ya zama larura gare ka ba za ka ba da kamar misali ne mutum yana tafiya sai jami'an tsaro su kare hanya ba za a bar ka wuce ba sai ka ba da shi to kai gare ka badawa larura ce saboda in baka bayar ko a wulakanta ta ko a kare ka a wurin ka bata ma lokaci saboda ka ya zama larura gare ka sai ka cire ka bada amma shi ba wajibi ne mai da wannan kinsa wajibi ne ya mayar idan aka ce wajibi ne ya mayar da zai yi ya kai wa sadaka ya ba da shi wani gubana kai zai nema ya mai da mahaikin ka don na Allah ya samu gani ne, bayan ya gabatar da wannan magana sai ce to amma ana samun malamai da ke ganin wai babu laifi a samu mutum wanda ke yin alfarma ana biyan akwai malamai kuma ba da suke sanya ta a karkashin babu babu ji'ala babu ji'ala yace wa hada mukhalifun da sunna wa aqwal sahaba wa a'imma duk wani malamin da ya nemi halatta wannan wannan malami ya faɗi magana da ta saba wa sunnar annabi ya faɗi magana da ta saba wa maganganun sahabbai da manyan malamai magabata saboda haka don ka ba da kuɗi kafin ka samu aiki shi ne karba har muke karba da wanda zai ba da kuɗi kafin kafin a ɗauke shi a makaranta wanda duk yanzu yana aukuwa wanda kuma haramun Allah ya samu gani da Allah ya dunkula waɗannan maganganun cikin ayoyi guda biyu a cikin alƙur'ani wanda ya kamata mai la'akari na na daya aya ta 188 ta suratul baqara Allah madaukake ce wala bai amwalakum bainakum bil batil kar ku yarda ku ci dukiyar juna ta su kun ga Allah ya maka. kar ku yarda ku rika cin dukiya tsakanin juna ta hanyar su. نبي آية سورة سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كانت هذه كرامة إيمان لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كرتي تكتبوك يا أتاني دون تهيّر تهيّر دامش يا هرب أصبر أنك دوة تهيّر لرسم جاتيا دم تلميذي سامدوك يا ورنبا بشكا كاكي يترك شنوان نغاية شيئتا إنك تفكيرو المناخ تطير الملاك الشيخ محمد رشيد رضا جرى فكر ان الايه تطير الملاك مجرد يكون شاب بني كده ياتي والمعنى العام لاكل اموال الناس بالباطل ما انرد الحكمي شوى الله تبارك وتعالى مثل هذه لكذا فرقة سندوكيا تكامل دولا تهيئ الغالج هو عقدها بغير وجه شرعي من الوجوه التي يقول الناس فيها هذه الأموال بحق يرضاه الله عز وجل idan aka ce karku ce dukiyar juna ta hanyar zalunci ana da karka yadda ka ci dukiyar wasu ta hanyar da aka kafa wato ba a saba jinta samun wato dukiya ba idan ya ba mutum zai karbi dukiyar wani a hanya barauniyar hanya to kaga an bar gaskiya duk abin da za a ce za a saki hanya kafin a samu dukiya to babu shakka an shiga hanyar zalunci sai yake wa huwa anwa'un nau'uka ne daban-daban sai ya da kirga ya dinga kirga to sai yake na daya ma ya kudu kafirun minan nasi da yawa yake mutane sukan dauki kuɗi liman ya kasu guna an da bu'abidun kantu lillahi zahidun fi duniya za ku dubi wani mutum da ake ganin malami ne mai gudun duniya za ku yi kuɗi sai su bashi sun bashi ne ne ya da uwa lafin don ya roƙa musu allah da yawa akwai mutumin da ma ke zama ba shi da sana'a ce addu'a don ajiya shi wa ya fa'a lahun inda Allah idan malamin zai maka addu'a ne zai maka ceto ne wurin Allah saboda ka shiga damuwa zai roƙa maka Allah shi yana kusa da Allah da yiwa kai tana da kaci saboda haka zai roƙa maka Allah sai ya ceto gare ka to tun da zai ceto ne gare ka taimako zai yi gare ka za a shiga al'adu fi shafa shi da ceto kai da za ka roƙa wa wannan mutumin Allah na ne kuma kake karɓan kuɗi to wani malamin ma da za a yi shi sai an yi tsada wannan aiki yana da wahala sai an kare almajirai masu yawa Allah ka kare shi musulmi ya yi maka uwansa addu'a a sunnar manzon Allah dan uwan bai ma san ana roƙa mar Allah wannan addu'a ta ji daraja shi ne annabi ke cewa shi kansa mala'ika na nan yana cewa kai ma Allah ya ba kaga addu'a da ta ji daraja ba a ma san an yi ba to kai kana ma tsada ne kafin a yi to amma شيخ محمد رشيد رضا يكفي لإعتقاد من أن الله يستجيب دعاءه amma mutane suka zo gurin wannan malami su ba shi kuɗi ya roƙa masa Allah saboda suna tunanin Allah zai ansa addu'arsa wala ya rubu shafa'atahu kuma ba zai mayar da ceton da zai mutu ba wannan ba laifi bane ba haram bane ka nemi wani ya baka addu'a wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda cikin alqur'ani cikin hadisan manzo Allah suna da yawa hujjoji suna nan da yawa bai kamata ma musulmi a ce baya neman yan uwa su kai addu'a ba bai kamata wanda manzo Allah ya karanta da mu hanyoyi da dama kai hatta sallar jana'iza ke to ne ga mamaci ai addu'a muke ma Allah ka gafarta mu Allah ka yafe mu Allah ka sa kwanciyar sa na kabari ya zo da sauki kaga tana masa addu'a saboda haka addu'a ga ɗan uwa musulmi wannan addini ya tabbatar da shi والدعاء مشروع دون عقد المال به عندما ظل تكي يا ذا أكرد كئي دوني ولا جيني مثلا إذا اكثر كئي دون الدعاء الشيماء يشي لك الأشياء لا تأكلوا أموالكم بينكم بالضبط يعني إذا تشي بالي في ذي أسيم الله أن يتقوى شكي مسلمي قياما نراما زيرو كامونا أن لا يكي بالي كذا تعالوا بابش الله تعالوا بابش don haka ka nemi ɗan uwa kuma addu'a wanda ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma idan ya zama shi an ba shi kuɗi domin addu'a ne ya kamace shi ya mai da wannan kuɗi idan aka ba shi ya mai da kuɗi domin kuɗin ba muhallinsa ba ne addu'ar ya kamata ya zama ceto ne za ka ma ɗan uwa musulmi ba bai bukatar bai bukatar kuɗi to a kowane da ke kokari su gyara ce a sadaka za a bada ba da aika kome karfa kawai ne zan nufin an lallaha a ba ku fara wa tasarrufa sun kawai a kowane ke ganin addu'ar in ma ba malam wani ba za ta karbi ba to na kuma sun kasa domin ba ka sanin waye allah zai arshi addu'ar Ko idan ka ce barin ni igari in je gari ka zadon wani roƙa ne allah babu shaka kuskure akwai ta tashin rukiya ta tashin jinya babu laifi saboda addu'a Allah akwai wanda Allah ya zaka baiwa na addu'a yadda za ka samu sauki saboda haka don Allah ne addu'a ka wannan ba laifi ba ne don Allah ya kan yi baiwa ga wasu mutane da ya zaba saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma wata mata ya ba iyali na yanda ake tofi din nan kaga gidan manzo a ce annabi ke cewa a koya ma iyalin da yadda ake tobi kaga ya nuna cewa tobin wata baiwa ce da Allah kan yi wa bawa ba wai ainihin addu'ar ba ce don ko addu'a da aka yi gidan manzo Allah ta fi kowace saboda haka kalan akwai bambanci amma ta addu'a kawai na biyan bukata yana da kyau mu kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda da yawa garin neman jira a tare da kana kokarin ka samu yardar Allah sai ka kai da kashe Allah ka kare shi akwai ma wanda zama yake musamman shi aikin shi ne tilawa alqur'ani ya sauke a jiyaji tilawa ka alqur'ani ya karanta ma dan ka samu biyan bukata a jiyaji wa hada ainul bid'a babu fassara ta wani zai maka akai banda bid'a ce babu ta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin kitabul hawadith wal bid'a littafin alhawaji wa bida shafi na ɗari sittin da ɗaya wanda ya rubuta littafin al'imam muhammad bin walid al-kurkushi ya rasu hijira da shekara ɗari biyar da shirin shekara ta ɗari tara da goma sha shida da zuwa da duniya ya rubuta ya ce a karanta alkur'ani saboda wani samu biyan bukata ba babu shi a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ka duba al-mulka kana fatawa al-qawbar mujallal na farko shafi na 345 kai akwai ma labarin da alhassan al-basri ya bayar alhassan al-basri alhassan al-basri babban taji ya ba da labari ya ce kuntu amshi ma'a imran bin husayn ni da imran bin husayn muna tafiya imran bin husayn kuwa sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam ahaduna akhudhu bi yadi sahibi dayan mu yana rike da hannun dayan ba laifi ne don ka rike hannun wani kuna tafiya wannan ya tabbata ma sunnar manzon Allah Wannan ya kan rike hannun mutum ba zai take ba sai kai ka kai ya zama sahabbai ma suna haka imran bin husayn ya rike hannun al-hasan al kuna tafiya fa mararna bi sa'id sai muka wuce wani mutum yana bara yana roƙo ya karatu al-qur'an yana karanta al-qur'an karanta al-qur'an nan da yake fa tabassa ni imran sai imran bin husayn ya ce da ya mura ya sunna إذا قرئ القرآن فاستمعوا له إذ نستمع القرآن قيام suka samu guri suka zauna. saboda jin wannan tilawa saboda sauraron tilawa shi ma sunna ne wannan ma fara da lokacin da mutumin ya gama ya kai inda zai tsaya ga sahabin manzo yana zaune ga babban tabi'i yana zaune bayan ya gama karatun sa'ala sai ce to ku bani abin da za ku bani na taimako bayan Allah فقال إمران في بن سلم يشي أن كاو إن كاشمة كين طريق بلا كاشمة فالحكم البصري سنة يبعد سيسي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا جمل أن ألا ينا سوى اقرأوا القرآن وصلوا الله به ku القرآن alkur'ani kuma ku roƙi Allah ya biya muku bukata a dalilin wannan karatu abin da Allah annabi ya mana umarni kowa ba an ce a samu malami a garin ku wanda zai koya ya dinga karanta muku ba ku karanta alqur'ani in kun gama ku roki Allah ya biya muku bukata wannan ya tabbata sunnar manzon Allah kar ka damu da sai ka soke alqur'ani da in ba ko da surori biyu uku ne ka karanta sai ka karanta Allah ka tabbatar da sunnar manzon Allah saboda abin da annabi ya faɗa kenan ka karanta alkur'ani maganar Allah sai ka yi tawassuli da maganar Allah kuma Allah ya biya ma bukata sannan babu wani ba da yake yi saboda ai manzon Allah ya tabbatar da shi da kansa annabi yake gaya masa habbai sai yake fa inna man ba'dakum saboda wanda za su zo bayan ku kawun ya karanta alkur'ani wasu mutane ne da suke karanta alkur'ani maimakon su roƙi Allah yas'aluna an-nasa bin sai su roki mutane to ku ba mu kaga kun gama karanta alqur'ani ne ko san za ku roka sai kuma ku ce to ku mutane ku ba mu hadisin yana muslim Imam Ahmad da kuma kuma da Tirmidhi na eh, eh, riwayar Al-Hasan al-Basri kamar riwaya ta Imam Tirmidhi Imran bin Husayn ya ya abin da Al-Hasan al yake ya wuce shi Imran bin Husayn ya zo wuce marra ala qasim yaqra yana ya wuce wani malami mai wa'azi nan kuma ya ce mai wa'azi ne zama mutane biyu ke wancan karo an wuce mai roko ne mai bara yana karanta alkur'ani ya ce ku bani wannan karo imran bin hussein ya wuce mai wa'azi yana wa'azi ya karatu yana karanta alkur'ani imran bin hussein shi ma ya dakata bayan ya gama wa'azin ya ce to jama'a kun dai san bani da aiki wannan wa'azin da nake muku kike sana'a kaza ku sai makami fassar da sai ma sai Imran bin Hussein yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Imran bin Hussein sahabi manzo Allah malamin ya gama karanta alqur'ani sai ya ce jama'a ku taimaka min saboda wa'azin da na muku da wannan alqur'ani yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga an samu mutane kashi da wanda zai karanta alqur'ani ya roki Allah ya roki mutane da wanda zai karanta alqur'ani ya karantar da mutane amma yace ku ba ni domin haka waɗannan duka sun tabbata a hadisin Imran bin Husayn sun saba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin yana sahih al-jami' al-kabir hadisi na 1169 da kuma hadisi na 6467

أصل كلمة تلارس الرشوة ما يأخذ صاحب السلطة الدينية أو المدنية الرسمية أو غيرها رسمية من المال وغيره لأجل الحكم أو المساعدة أنا إبطال حقه على سوى رشوة لتشي أبين تكربا أبين تكربا saboda neman shugabanci shugabancin nan na duniya ko na addini ka karbi wani abu saboda ka tabbatar da rashin gaskiya ko don ka bata gaskiya tabbatar da rashin gaskiya ko bata gaskiya wanda shi ake kira da rashawa wannan bayanin yana cikin magana da muhammad الشيخ ya رشيد رضا تفسير الملاء إن يجي فكر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل rashawa shine ka ba da abu saboda tabbatar da karya ko karya da gaskiya wannan shine tarihin ka yana da kai mutane akwai bambanci tsakanin shauka da rashawa rashawa tana ɗaukan fassara abubuwa guda biyu na ɗaya ba a ba da rashawa sai da sharadi amma kyauta ba ta da sharadi wanda zai baka kyauta mai cewa to ga sharadi ba in dai baka kyauta ya sharadi to ga kyauta ba ce rashawa ce kyauta ba a mata sharadi wanda shine abu na farko amma rashawa ana mata sharadi الرشوة لا تكون إلا بشرط وطلب من الآخر كيف ذا أباوة وسأل لي لكي ونأخذ شيء رشوة kamar hadiya ba ma sharfa ke amma ita kyauta ba a mata shari wa da ga wannan shi ke ba ta kyauta ne amma idan ya ce ga wannan kamin sharatawa ne yana kyautan da don me abu na biyu wato Ta ba da wannan abin ne don ka tabbatar da ƙarya ko kuma ka ba ka gaskiya ɗayan biyu ne wato shi ne ikon haƙƙin au ihkafi ba ta dama galibi ne ba da rashawa yana bayarwa ne saboda ya tabbatar da ƙarya kamar misali in ka sashin siyasa ka sashin siyasa ka ba da kuɗi don a yi ka ga ta ba da kuɗi don mai don a tabbatar da ƙarya don a ba ta gaskiya wanda shi ne rashawa to kuɗin da mutum ya karba rashawa kudin da wannan mutum ya karba rashawa ce ah, kuma tun malaman suna wani shine tarihi da suke yi a ta kuma wasu kamar kitabun bakira na limamin karafi yana magana a kan da yake bambanta rashawa da kyauta ya kawo bayani waɗannan da guda saboda haka za ka gane kuskuren mutumin da idan siyasa ta zo ne idan 'yan siyasa sun ba ku kuɗi ku karɓa ai kuɗin ku ne ba ka yi kuskure kana halarta abin da Allah ya haramta yaya za ka ce a karba to idan ka ce a karba babu da yi kudin kasa na talakawa ne to bari mu karanta hadisi Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wa sallam yake manzo Allah yake la'ana Allahu rashi wa murtaki fil hukm Allah ya tsine mu mai ba da rashawan da mai karban sai idan ka ce a karba idan kuma wannan tsinuwar na za a je kamar kana cewa kai ka ɗauki tsinuwar Allah ta wata idan aka ce cin hukumi rashawa tana zuwa ga alƙalanci ne kamar eh, hadisin abu huraira ya tabbatar da rashawa tana zuwa ne ga hukunci ga alƙalai ga alƙalai dan a yi murkiya hadisin yana fasihu jami'i kafin hadisin dubu biyar da sittin da uku da fasihu tafi hadisi na dubu da dari biyu da goma sha biyu akwai hadisin abdullahi bin amr domin sahabbai guda biyu ne shi hadisin abu huraira ya tabbatar da rashawa ta tashin hukunci amma hadisin abdullahi bin amr ba bari ka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la'anatullahi ala rashi wal murkish inuwar Allah ta tabbata akan mai ba da rashawa da mai karɓarka wannan riwaya ta ce mafi yawa ma a littafan hadisi dan za ka samu sunan abidaw sunan tirmidhi sunan ibn majah al-imamu nasa'i ne bai kawo ba kuma malamai sai inganta hatta al-imamu tirmidhi hadisin yana sahihu jami'i kabir hadisin dubu biyar da ɗari ɗaya da goma sha hudu da sahihu ibn majah hadisin dubu da ɗari takwas da saba'in da ɗaya sahihu tirmidhi hadisi na dubu da ɗari uku da talatin da ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aibanta mai ba da rashawa kuma ya aibanta mai karɓar rashawa manzo Allah ya aibanta mai ba da rashawa ya aibanta mai karɓar rashawa haku don haka idan ka ce a karba bayan kana halatta haram sannan kana warware tsinuwar Allah da ta tabbata a kan masu aikata wani aiki ta zuwa nan babban adadi domin idan tsinuwar Allah sai baka gane tana da girma ba maimakon ta sauka a kansu sai ta dawo kanka kai da ta hana ta musu abin da Allah ya haramta Allah ya kare da haka Allah in ya haramta abu ba a cewa ai in ba a yi shi ba makiya za su yi idan ku ku karbi cin hanci ba kafirai za su karba to idan kafirai za su kama ba Allah sai mu karfe mu yi ba a gasa ta sabon Allah ana gasa ne ta neman aljanna sabiqu ila maghfiratin min rabbikum fariqu wannan shine abin da Allah ke faɗa ba wai ku yi ne ga wajen sabon Allah ba saboda kafirai suna aikata haram yana cikin abubuwan da suka kawo ci bayan mu saboda kafirai suna magudi ta wajen jarabawa za ka ga mutum ya shiga makaranta a ce ya samu digiri halin ƙarya ce ce ko ane mu yi haka don kar yaran mu su fadi subhanallah don sun lalace sai mu ma mu lalace la inda ake duniya za ta lalace musulmi ya tsaya kan gaskiya ya fi dacewa gare shi to wannan shi yasa aka shiga wata rayuwa mara wanda za ka kasa gane waye ma mai takardar gaskiya saboda ɓangar da da ake jin ta ana samu a kudu yanzu ta zo arewa Allah ta kare. Kada fakon bayan mujallar da jirgin da 231 bayanin ibn hajar game da abin da ya shafi rashawa ta shafi duk abin da mutum zai yi na rashin gaskiya ya ba da kuɗi na rashawa ce ba wata ya ya shafi alƙalanci ba kuma za ka yi zamanin umar ibn abdulaziz gaba ɗaya kyauta ga ma'aikaci ya haramta shi kyauta ga ma'aikaci ma ya haramta ya ce zamanin manzo Allah ana kyauta saboda a zamanin su suna da kyakkyawar manufa amma kai yanzu ma'aikaci aka ba baka kyauta to yana ganin ma rashawa ce aka baka don ayi mutiya wannan ya sa a bukari ya yi babi a Sahihul Bukhari sunan sa babu man lam yaqbal al-hadiya li illati wanda ya ƙi karɓar kyauta saboda wata illa da yake gudun za ta saboda haka wannan ya kalli dukkan wata kyauta da za a ko wani kyauta da za a yi a kan sharaɗi karka a ce ta abin da ya bambanta kyauta da rashawa ce rashawa akwai sharaɗi a kanta sannan na biyu akwai mummunar manufa a tare da ita dama za a baka kuɗin ne saboda muna so ka taimaka a yi murfiyar wannan kuri'a misali da ta shiya ta ke nan to kaga ke nan sai kanka ka san akwai tabbatar da ƙarya wannan shi ne siffar da na farko na biyu ba za a baka ba sai an kayi sharaɗi to rashawa ce da zarar an ma sharaɗi kafin a ba ka kyauta da taso da taki rashawa ta karba wannan shine tarihin da malaman suna suka yi ta zuwa kitabul bakira الفتاوى الكبرى لابن تيمية مجلد مثل شاهد الجريدة 57 مجموع فتاوى مجلد 30 الذي كان الجريدة 86 مسألة تجيو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا ترد الهدية نضعنا في كرك ما يرد الزكاة kaga wannan lafazi da kaji ta san kyauta yana da muhimmanci kyauta yana da muhimmanci a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam anan ke tsaya kan musulmai kawai la taruddu hadiyya inda a ce tsakanin musulmai da musulmai ne da manzon Allah ya tsara kalmar bainakum a wurin la taruddu hadiyya bainakum la manzon Allah ya ce wala taruddu hadiyya kar ku ya san mayar da kyauta kada wannan ya nuna cewa ko da kafiri ne ya ma kyauta bai kamata da kikar karba ba kafiri ya ba ka kyauta bai kamata da kikar karba ba amma akwai sharuɗa idan kyautar bai warware wani kashi na aƙidar musulunci ba amma idan kyautar ya warware wani kashi na aƙidar ka ba ta ba ba kuma ya kamata ka fito ka gaya ba ya ka giya ku ga wannan kwalba ka je a sai ka ce a ai wannan mu ba mu sha ba ma karɓar irin wannan kyauta ba za ka ci kana jin kunyarsa bari in ba in je in zuba kai ka ta ta ɓata goma ka gyara ɗaya ba domin dai yanzu ka karɓi giya da ka zubar da ka ta duɗe ne ka je karɓa ko na biyu ka raba mutumin nan da abinsa ka raba shi da abinsa ka gada ka kyale marma mutum da tajiri ne da yamo da abinci to ka karɓa da ka karɓa sannan ka zubar zubar wanda kai kuma an shi, idan ka kyautar ne ba za a kyauta da haram don haka yasa malamai suke cewa shi haram ba a cinikinsa kuma ba a kyautar. kyautarsa haka mafi kyawu shine idan an baka karka karba idan ka karba to la'am in ba ka sha din ba babu shakka laifin da sauki amma dai bai raba ka da laifi domin ka karba ka karbi haram wannan yana rubuce sai ka nemi gafarar Allah ko da ba ka sha ba saboda haka idan kafiri ne ya baka ijma'an tun ba ga sunna sun tabbatar da cewa ya kamata ka karɓi tokar kafiri saboda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai sun mara sauki suka kuma ya ijma'an tun ba ga sunna sun tabbatar da wannan ibn kudama ya kuna cikin malaman da suka bada labari akai a littafin sa kitabul mukmin in ka duba inda ya magana akan matsala ta kyauta mujallal kafa shafi na Eh, akwai hadisai da dama waɗanda suke tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da samun kyauta a tsakanin mu ya kamata mu zama muna kyauta tsakanin juna ita kyauta ba ta tsaya tsakanin talaka da mai kuɗi ba tun da kaga shi kansa manzon Allah an halatta masa karba to ya nuna cewa ko da mawadata ne ana musu kyauta babba ya makarani kyauta karami ya babba kyauta musulmi ya makajiri kyauta kawo da laifi ba ne illa dai kawai abin da za a samu kyautar ya zai tabbata ya dace da karanta da musulunci daga cikin hadisan ma akwai wanda yake zuwa a cikin littafin adabin mukurar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hikimar kyauta a tsakanin mu yana cewa ka hadu ka habu ku dinga ba ma juna kyauta za ku duka son juna saboda kyauta tana farin kare idan ka ba mu mutum kyauta ya kan ɗauke ka da kima ko mai kankanta abin da ka baki annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kyauta tana kamar da soyayya a tsakanin mutane kaga a cikin nan tana da fa'ida da ake samu baya ga lada da mutum zai samu a kai idan yayi da kyakkyawan mafa akwai hadisin Abu Hurairah akai kamar yadda muka ce hadisin yana zuwa cikin al'adar mutum matsala ta hudu wanda ita ce matsala ta karshe me ya hukuncin karban kyauta din tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce za ka rubu hadiyya kada ku mayar da kyauta na'am malaman suna su sun yi ittifaki akan karban kyauta abu ne mai kyau tunda annabi ya faɗi da mu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu rika kyauta a tsakanin juna za a samu soyayya a tsakanin mu sannan ya ce za ka rubin Hadiyya kada ku mayar da kyauta to amma umarnin da ya yi cewa kada ku mayar da kyauta shin idan an ma kyauta haram ne ka ƙi karɓa ko ba ka rubi wanne ne tun an ce la taruddul hadiyya sai zan ba da sun kashi biyu kashi na farko wanda su ne mafi yawa mafi yawan malaman sunna mazhabar al-imam malik al-imam abu hanifa al-imam shafi'i bayanin su shine wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa kada ku mayar da kyauta ba wajibi ba ne amma mustahabi ne ya zama idan an ma kyauta ka karba amma idan ka ga dama samayar ba ka da laifi wajen Allah wannan mafi yawan malaman sunna suna cewa ba laifi ba ne idan an ma kyauta ya kace rike abin ka ba da su ba kai haramta mafi yawan malaman sunna wannan yake fahimtar su wato wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya daukar haram la taruddu al-hadiya kada ku mayar da kyauta baya nuna cewa dan ka mayar kayan a sai dai kayan makaruji saboda annabi ya kwadaitar sai kuma ka ji dauka makaruji ne amma ba za a rubuta maka da shi a kai wannan yana cikin ah, rawfatu fadili na al-imam ya shafi mujallal da shafin 365 da kitabu tafsir na ibnu abdul bar sharh muwatta yana da cikin dalili حديث لم تكن عن كتاب الله عن عدد الكفر حديث غريب الكرند حديث أبو هريرة عند النبي صلى الله عليه وسلم يجي شوا لو جئت إلى قراء دعاء كراني دعاء كراني ليابا دعاء كدفا وهو أشين أشين كفا لكفا أو ذراء أو أندف أندف ذراء لدفا لا أجبت لنا أن تكرم ya zama an kira an dafa kashi mai zalla ba nama a jiki a samo ƙasusuwa a dafa sai a ce wa manzon Allah ka zo muna gayyatar ka liyafa Allah sallallahu alaihi wasallam yake da zan an kace da zan an gayyata da yake karanta da kai yana faɗaitar da mu mu mutunta juna kada mu rika duba kimar abin da aka yi kafin mu amsa gayyata mu rika duba girman juna wato mutunci da ke tsakanin mu saboda haka idan mutum ya gayyace ka ka amsa da yadda hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihul muslim akwai hadisin aisha Allah ya kara masa yarda wa Annabi sallallahu alaihi wasallam take ba da labarin cewa kana ya tabbata hadiyya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban kyauta idan an masa wa yusibu alaiha kuma yana yana sa kayya a kai حديث يلا كتب البخاري كتاب الهبة باب المكافأة على الهبة حديث نزول إلى دليل يدا كما نزل بيرد كما حديث أنس عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله هذا ما تحبيتكم بعد الأبائل هذا صلى الله عليه وسلم إذا أمر كنتاين كما كما إذا يكر بازي ساكما شما الله بي هو كمرغوري wato idan ka ba shi naira goma misali to الله allah sai ya ba ka naira ne wato zai saka maka in dai ka ba wa Allah sun ya saka saboda bai yiwuwa ka samu alminna ala ta ka ce kana da abin gori ga manzon Allah a baka shi me yasa annabi ce haka saboda ya faɗaitar da mu rika mutunta juna mu rika alkhairi babu laifi wanda ya kace fahimta ta farko aka tsarin malaman sunna sun ce don ka ki karɓar kyauta ba kai laifi ba amma fahimta ta biyu kace ta al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Hanbali yace karɓar kyauta dole idan aka ce wani ga kyauta dole ka baya al-Imam da ya hujja sai karanta hadisin nan da muka karanta na al-Adab manzon Allah ya ce wala taruddul hadith domin al-Imam Ahmad bin Hanbal yana cikin wadanda suka ruwaito wannan hadisi hadisin yana cikin al-Musnad Imam Ahmad al-Imam Ahmad ya rika wannan hadisi da kyau yace annabi ya yi umarni kada a mayar da kyauta fa nahyu damun ala wujudi qabuli tunda annabi ya hana a mayar kaga ya wajabta a karba wannan shine fahimtar sulmu hazbi kamar yadda yake cikin littafin al-muhalla sun yi aiki da zahirin lafazin annabi sallallahu alaihi wa sallam idan dai mutum ya ba ka kyauta wajibi ne ka karba amma galibin malamai suna cewa na umarnin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi anan kada ku mayar da kyauta ba ya nuna dole ya sa saboda an samu wasu dalilai waɗanda sun nuna cewa karban kyauta ba dole ba ne daga cikin waɗannan dalilai akwai hadisin hakim bin uh, hizam hakim bin hizam ya ce sa'altu rasulullah ni ne na roƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a afani sai manzo Allah ya bani kun ba sa alku ne ka dawowa na roƙe fa a afani sai ya bani na roƙe shi ya bani na roƙe shi ya bani kun na sake dawowa kun makana bi sai ce ya hakki inna hadal mala khabirun kullu kaga wannan dukiya koriya ce mai zaki wato idan aka ce koriya tana da kyan gani dukiya tana da kyan gani sannan idan aka ce tana da zaki dukiya tana da ɗan tsaro talauci yana da zaki ko wadata kuma yana da zaki abinda ba manzon Allah ya faɗa ke wato dukiya abinda kowa ke so ne kowa na sha'awarsa kowa na jin daɗinsa sai dai ka lura fa man akhadahu bi faqawati nafsin burika lahu fi idan ka ashi dukiya da wadata rai ya zama saboda larura ta sa har ka iya tambaya ba a ce ba za ka tambayi mutum ba larura ta sa ka tambayi wani ka ce wani ke makami amma abin da ke bambanta larura ne ba za ka damu idan mutum ya ce ba zai baka ba to ka rabu idan ma ya baka ko rabu saboda dama ka roƙa ne don larura to wannan roƙon da kai a saboda larura saboda wannan larura Allah zai ma wannan abin da ka samu albarka larura ta sa haka ce wani taimake ni ka ba ba wai saboda kwaɗayi ba ba don ka tara dukiya ba ba don ka mai da shi sana'arka ba matsi na rayuwa babu wanda zai shiga sa ya zama ka samu halin da za ka iya za ka tambayi wani sai ka ce wani taimaka ne da ya baka kuma dama a zuciyarka baka da bukatar ka tara zuciya ka dai roka ne saboda larura to tun da an baka wannan kaɗan da aka baka nufin ce Allah zai mai albarka kaga ba haram bane kenan kai roko saboda an shiga wani hali amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu hakim bin nizam wa man akhadahu bi ishraf nafsi amma wanda zai rika karban kuɗin mutane da kwadayi ya je gurin wannan ba ni ya je gurin wannan ba ni wato amma burin sa kenan ya rika karba wajen mutane sai ba Allah ya ce mubarak lahu fi abin da yake karban nan Allah ba zai kada yi masa albarka a kai ba da ka zaka ga ya dade yana karban ko da albarkan ba ka ga mutum yana da ma wadatar amma kuma ba yi da zuciya zuciya ta mace Allah ka gare sai maza Allah yake wa kana kallazi ya'kulu wa la yashba'u saboda je zai kasance kamar mutum da yana ci bai koshi ga dukiya amma bai samu wadata ba annabi ya ce masa babban misali da zan maka shine al-yadu al-ulya khairun min al-yad sufla hannun sama ya fi na kasa duk wanda zai baka hannun na sama kai ne karba hannun na kasa to me zai hana kai kokari ya zama naka ne a sama maimakon naka a kasa kaga ba Allah ya bar nasiha sai hakim bin gizan ya ce ya rasulullah wanda bi ba a saka min harfi ina rantsuwa da wanda ya aike ka da addinin gaskiya la arba'u ahadan ba'daka shay'an hatta ufarika dunya ba ni karban abin da zai rage dukiyar wani har in rabu da duniya kai ne na gashi hadisin mutum yana sahih bukhari yana sahih muslim to abin da aka farin malaman sunna suka ce hakimu bin hizam ga alkawarin da ya yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ni karban wani abu daga dan adam kai ne na karshe ya rasulullah tun da ka faɗa min wannan tun da kai min wannan nasiha to har in bar duniya ba dai wani abun dan adam ya shigo hannu na a matsayin na ne ba abin da ta kai gaba babu mutum da kuma yana shugabanci su sahabbai akwai dukiyar da ake ba su ya kira hakim za zab rana ka yake ban karba sai da umar hankalin sai ta ce to jama'a za su ce na hana sai da umar sai da ya kai ga a cikin jama'a ya ce ku shaida dan kar wani ya tafi ce umar bai ba mu hakim ba layi layi in ba shi dukiya hakkinsa ne ya ce shi bai zamanin sai na abubakar bai karba ba zamanin sai na umar ba bai karba ba saboda kai ta irin taymiya ya kawo hadisin hakim bin hizam a cikin majmu'u fatawa mujallar talatin da zai shafin jikin da bakwai sai cewa haza hujja fi jawazin raski kaga ya nuna cewa an samu hujja in an ma kyauta ba zan karba ba ka saba ma sunnar manzon Allah hujja ce ne kai wa in kana an ga yin mas'ala wa la ishraq ko da ba roƙo kai ba faɗai haka kawai aka baka sai kace ba kai laifi Allah wajen Allah saboda da a ce hakan laifi ne lokacin da ake bin hizam ya yi alkawarin na a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya faɗe shi kafin zai ce kai a hakimu abin da za ka yi ba daidai ba bai kamata a ba ka kyauta ta fikar ba ka ga manzon Allah ya shiru ce ce mai komi ba ya nuna cewa ya yi izini gare shi saboda shirin manzon Allah izini Ba amma duk da haka malamai da suka ce ba laifi ba ne suna cewa bai kamata ba saboda ka karka ɗauka wani daidai ne mutum ya baka kyauta ka ce ba ni ko a'a duk malaman suna sun ce shi kamata ba saboda manzon Allah ya hana la taruddul hadiya kada ku mayar da kyauta amma idan ba ka karɓi kyautan ba ba ba kai haramu ba wanda shi ne abin da galibi malaman suna suka ce ba kai haramu ba shi kuma a imam Muhammad bin Hanbal yake za